Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe zagaye na farko a jirin shirin da muka saba ka muku a kowace rana. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan an wayi gari lafiya. To a jirin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma akwai mu dauke da shirin na mu koyi harshen faransanci sai kuma shirin Afirka a yau.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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraron mu sallama da fatan kuma an wayi gare lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan sunusi inuwawanci ya fara karanta mana labaran duniya labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. rahotanni daga najeriya suna bayyana cewa babu man fetur a mafi yawan gidajen sayar da mai lamarin da ya kara janyo karin farashin man fetur a cikin kasar fiye da mutane miliyan ɗaya ne suka halarci buɗaɗɗiyar zaman taron jama'a na paparoma francis a birnin kinshasa fadar mulkin jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo kasar rasha ta gargaɗi haramtacciyar kasar isra'ila kan gabatar da makaman yaƙi ga kasar ukraine yanzu kuma ga cikakkun labarun nan rahotanni daga najeriya sun bayyana cewa babu man fetur a mafi yawan gidajen sayar da mai lamarin da ya janyo karin farashin man fetur a cikin ƙasar. shafin africa news ya watsa rahoton cewa karancin man fetur cinkoso a bankuna domin canjin kuɗaɗe baya ga rashin tsaro da rashin ruwan sha da wutar lantarki duk sun taru sun yawa ga mutane da dama da wurga su cikin mawuyacin hali a najeriya kuma a cikin waɗannan kwanakin nan babban titin kasuwanci na awolowo da ke birnin lagos mai ɗauki da yawan jama'a da suka kai miliyan ashirin a najeriya a kullum yana toshewa saboda cunkoson ababen hawa da ke kara ta'azzara sakamakon jiran man fetur lamarin da ya kara jefa mazauna yankin cikin wahala shugaban kasar chadi muhammad debi ya gana da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu a jiya laraba muhammad debi ya ziyarci haramtacciyar kasar isra'ila ce domin bude ofishin jakadancin kasarsa da ke tsakiyar afirka a haramtacciyar kasar isra'ila bisa alakar diflomasiya da suka kulla tun tsawon shekaru biyar da suka gabata a cikin shekara ta 2019 ce yayin wa'adin ƙarshe na Netanyahu shi da marigayi shugaba idris debi itino mahaifin muhammad debi suka cima yarjejeniyar sake kulla alakar jakadanci a tsakanin su da sanarwa a fili an kashe idris debi ne wanda ya mulki al'ummar musulmi fiye da shekaru 30 a shekara ta 2021 a fagen daga a yaƙi da 'yan tawaye sannan aka naɗa ɗansa da ya mai gurbinsa a matsayin shugaban ƙasa a gwamnatin mulkin soji fiye da mutane miliyan ɗaya ne suka halarci buɗaɗɗen zaman taron jama'a na paparoma francis a birnin kinshasa fadar mulkin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo shafin africa news ya watsa rahoton cewa sama da mutane miliyan guda ne suka fito domin gudanar da tarba ga shugaban ɗariƙar katolika na mabiya addinin kirista paparoma francis a birnin kinshasa fadar mulkin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a jiya laraba rahotanni sun bayyana cewa da yawa daga cikin mabiya sun ɗauki matakin tafiya birnin kinshasa fadar mulkin ƙasar ce da yawansu ya kai mutane miliyan goma sha biyar tun a daren talata domin isa birnin na kinshasa don tabbatar da samun damar ganin paparoma francis a jiya laraba majiyar gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta bayyana cewa kamar yadda ƙasar sa take fama da matsaloli da dama musamman rashin zaman lafiya suna masu fatan neman paparoma ya musu addu'o'i domin ƙasashen da suke kewaye da su su bar su cikin kwanciyar hankali kasar rasha ta zargi haramtacciyar kasar isra'ila kan gabatar da makaman yaƙi ga kasar ukraine kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha maria zaharoba ta bayyana wa manema labarai a jiya laraba cewa suna ɗaukan duk wata ƙasa daga cikin ƙasashe da ta gabatar da makamai ga ƙasar ukraine rasha za ta ɗauki gabatar da waɗannan makamai a matsayin ƙaddamar da hari kan sojojin ƙasarta sakamakon haka ƙasar rasha ta gargaɗi gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan kai wa ƙasar ukraine makamai bayan da firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana cewa yana duba yiwuwan taimakon ƙasar ukraine da makamai rundunar kawancen saudiya ta kaddamar da hari kan kasar yemen da ya sanadiyar shahadar wasu kananan yara a yemen tashar talabijin ta almasira ta kasar yemen ta watsa rahoton cewa wasu kananan yara guda uku sun yi shahada yayin da wani daya ya samu raunuka a wani sabon hari da jiragen yakin kawancen saudiya suka kai kan yankunan da suke lardin hudaida na kasar kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka jaddada kai harin tashar talabijin ta almasira ta kasar yemen ta nakalto daga wani jami'in kungiyar ansarullah ta mabiya hofi cewa jiragen jiragen saman leƙen asiri ƙarƙashin jagorancin saudiya ne suka kai munanan hare-hare ta sama kuma waɗanda suka auna ƙauyen al-sharja da gundumar ajarahi a shiyar kudu maso gabashin lardin hudaida ƙarshen labarun duniya kenan. To a gaida sunusi inuwa wanci dauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na duniyar mu a yau. shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne akan abin da ya faru a ƙasashen sweden da kuma denmark na cin zarafin abubuwa masu tsarki na addinin musulunci musamman ma dai kona alkur'ani mai tsarki da aka yi a waɗannan ƙasashen biyu za mu yi dubi a kan dalilin da ya sa turawan suke yin irin wannan cin zarafi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. bayan da wani ɗan siyasar ƙasar denmark mai tsananin gaba da musulunci ya ƙona alkur'ani mai girma a ƙasar sweden babu wata daga cikin manyan ƙasashen duniya da suka fito fili suka yi tir da wannan ɗanyen aiki domin abin da waɗannan ƙasashen suke ɗauka wannan wato ɗan siyasar yayi shine ya tufi albarkacin bakinsa. wato yana da haƙƙi ya tofa albarkacin bakinsa ta hanyar cin zarafin abubuwa masu tsarki da mutane masu dama suke riko da shi abin da hakan yake nufi da dai a ƙasashen turai ɗin shine cin zarafin musulunci da musulmi da dukkan abubuwan da suke ɗauka da daraja da girma yana ƙarƙashin tofa albarkacin baki amma a fili yake cewa ta'asa da aika-aika irin wannan tana nuni da da bakar gaba da ƙiyya da suke kwance a zukatan masu wannan tanin da tunaninsu akan al'ummar musulmi da musulunci ƙiyya ce a kan mutane baki ɗaya da suka yi imani da zaman lafiya da sulhu da yafiya da su ne al'ummar musulmi abinda musulmin duniya da suka hada da na kasar sweden da denmark suke tambaya a kansa shine bisa na dalilin ne gwamnatocin waɗannan ƙasashen suke bayar da dama ga mutum motsatse ya aikata abin da aikata a kuma kyale shi ba tare da an hukunta shi ba domin abin da ya aikata cin zarafi ne ga musulmin da adadinsu ya haura biliyan ɗaya a duniya to wannan dai ba shine karon farko da haka take faruwa a cikin nahiyar turai ba inda idan za a tuna a shekarun baya ƙasar faransa an yi wani abu kwatankwacin haka na cin zarafin abubuwa masu tsarki na addinin musulunci da wata jarida ta yi zane na batunci ga ma'aikin allah mai tsira da aminci da iyalan gidansa to a wannan karan sun dawo kan alkur'ani mai girma da ake konawa a cikin kasashen na turai za a iya bugun kirji a ce babu wani abu mai tsarki da daraja a wurin musulmi da turawan ba su keta huruminsa ba a hakikanin gaskiya wannan yana nuni da wato koma baya ko cin ƙasa ga su kansa musulmin na rashin ɗaukar matakan da za su dakatar da ci gaba da aikata irin wannan ɗanyen aiki da turawa suke yi kuma hakan yana nuni da cewa masu bugun kirji da ci gaba da wayewa ba su bar wani addini ba tare da sun ci zarafinsa ba duk wani mutunci da ɗan adam yake da shi sun keta shi sun kuma take shi da kafafunsu a ƙasa idan muka juya lamarin ya zama an yi juyin waina a ce wani daga cikin musulmi ya yi suka a kan 'yan sahayoniya suka kawai ta fatan baki kore karyata abin da ya faru na yahudawa da kisan kiyashin da hitler ya musu ko ya sa alamar tambaya akan adadin da ake faɗin cewa su ne hitler ya kashe to sai an kai goro da mari wajen ba shi dukkanin siffofi na ƙiyayya da bayyana shi a matsayin mai ƙin jinin yahudawa ko da kuwa wannan mutumin daga cikin ƙasashen turan ya fito domin kuwa a cikin shekaru bayan nan mun ga yadda aka rika hukunta mutane da dama a ƙasashen turai da amurka bisa zargin cewa suna da halayya ta jinin yahudawa abinda kuwa suka yi shine yin rubutu ko gabatar da dalilai kwarara da suke sa alamar tambaya akan adadin mutanen da aka ce 'yan nazi sun kashe a shekaru da suka gabata wani fitaccen musulmi ɗan ƙasar faransa roja garuji ya fuskanci shari'a saboda ya rubutu bisa ƙwararren dalilai a kan irin wannan batu na kisan kiyashin 'yan sahayoniya duk da tarihinsa na kasantuwarsa ɗan gwagwarmaya wanda ya yaƙi da bindiga wajen fada da 'yan nazi a ƙarƙashin sojojin faransa da mayakan sa kai na faransa sannan kuma ya zama ɗaya daga cikin manyan masananta ta fuskar falsafa amma duk da haka aka hukunta shi saboda ya yi magana a kan 'yan sahayoniya da su ne 'yan lele masu gata a turai su ne kuma ɗaya daga cikin abubuwan da turawan suke tsarkakewa wannan yana nuni da rashin wani ma'auni guda ɗaya a wurin waɗannan ƙasashen akan abin da suke kira haƙƙin tofa albarkacin baki suna ƙyale ɗan siyasar wata ƙasa ya tsallako iyaka sannan kuma a ba shi kariya ta jami'an tsaro ya je bakin ofishin jakadancin wata ƙasa kamar turkiya ya ƙona Alƙur'ani mai girma ya kuma yi hakan a gaban kafafen watsa labaru da suka ɗauki abin da ya yi suka watsa wa duniya ta gani a yi kirdarin cewa wani ne daga cikin musulmi kuma ƙasar musulmi wani abu kwatankwacin haka a gaban ɗaya daga cikin ofisoshin jakadancin turawa ko yaya turawa ɗin za su kalle shi sannan kuma ya za su fassara shi sannan ita kanta ƙasar da ta ba da dama aka irin wannan yaya za a siffata ta wannan abin da ke faruwa ba shi da wani suna da wuce tsatsauran ra'ayi ba haƙin tufa albarkacin baki ba ne kamar yadda suke riyawa ko ina majalisar ɗinkin duniya take da ƙudurorinta da suke yin magana a kan girmama addinai hakanan kuma ƙudurorin da suke magana a akan wajabcin ɗaukar mataki a kan duk wanda ya take waɗannan ƙudurorin wannan shine abin da zai yaye mana kallabin haƙiƙanin waɗanda suke da hannu wajen kafa ƙungiyoyi da ƙirƙiro su wato irin da'ish da alƙa'ida da suka rusa da lalata ƙasashe kamar iraki syria da libya kuma zai samu fahimci hakikanin waɗanda suke baya waɗannan ƙungiyoyin mafaka da duk tallafin da suke buƙatuwa da shi wajen aikata ɓarnar da suke yi muka kuma fahimci suwa ne ne ma masu ƙoƙarin ɓata ƙwaƙwalwa da tunanin samarin musulmi a kan su shiga irin waɗannan ayyuka na ta'addanci. to babban kalubale da kasashen turai suke fuskanta a wannan zamanin shine da musulunci yake kutsawa da yaduwa a cikinsu don haka suke son tsokanar musulmi su aikata abin da za su fake da shi su dan fara musu ta'addanci a tsammanin su yin haka zai hana musuluncin ci gaba da yaduwa a cikin kasashen nasu domin a halin yanzu an waye gari cewa a ƙasashe kamar faransa da ingila musulunci fa shine addini na biyu da aka farko da shi da'ish gabaninta alƙa'ida ƙirƙirar turawa ce domin a ɓata sunan musulunci a duniya hakanan dukkanin ƙungiyoyi masu wuce gona da iri a ko'ina suke a cikin ƙasashen musulmi dakatar da cewa waɗannan ƙasashen na turawa da waɗanda suke aiki a goya ƙarƙashin ƙasa domin ɓata sunan musulunci suna da hannu wajen ƙirƙiro su da kuma tallafa musu don haka duk wata magana da turawa suke yi a kan haƙƙin tufa albarkacin baki ba kamai ba ne illa ya wudara kuma doka irin ta ƙungurmin daji ta take aiki a duniya ba wani zaman lafiya da sulhu kamar yadda antonio guterres yake ta magana da kwakwazo a kansa ba kuma a fili yake halayya ta sulhu da son zaman lafiya da fi irin na musulmi shine yake tabbatar da zaman lafiyar na hakika da ake da shi ba wai yadda turawa suke son mai da duniyar ta zama daji inda mai karfi zai zama shi ke yin abin da yake so ba to masu sauraro za mu dasa aya a nan da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Shirin duniyar mu a yau kenan don kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu kuma da sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran kuma bayan gaisuwa da fatan alkhairi ina fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya kamar yadda kuka sake saba ba mu dama farko dai ina nuna alhini da bakin ciki dangane da abin da ya faru a turai na cin zarafin alkur'ani mai girma sannan ina kira ga shugabanninmu na najeriya da su yi ƙoƙari don allah su zaɓa mana shugabanni na gari tsari sabanin ire-iren wanda muke da su wanda mutum zai kirkiri abin da shi a kansa ba zai mai amfani ba ya ta wahalar da mutane a kansa mai magana suleiman abdullahi sunana abdulrahman wanda aka yi sani da abdoki kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar niger to gaskiya ina fa'in ciki ina mai fa'in cikin allah wadare da wanda ƙasa ta sweden musamman ma wani abin da aka yi na taɓa musulunci gaskiya wannan abun bai ba na yi allah wadare da shi kuma ina kira ga ƙasashen duniya ya kamata su nuna kishi na musulunci duk wani abu da ake aiki da shi na ƙasar su kaurace mushi saboda ta taɓa musulunci ƙasar gaskiya abin nan bai ba kuma kasashenmu na afirka musamman ma diyoncin mu ga musulmi ne amma musulmcin namu muna nuna shi ne a baki saboda ku duba yadda shugabanninmu suke ba su da tausayin talaka babu su ma nuna musulmcin kenan ku duba ku gani abin da suke kaɗe akan talakawa wannan abu dai kawai Allah sa a gyara kuma duka wajen Allah za mu taimi magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdoki Biya na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaran mu a jamhuriyar Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bai hausa mai magana aliyu garin nasarawa ku cikin kwamin ɗin galma a gunduma ma da jihattawa eh, alakun halin dai muna ƙara koshe na farko dai yin addu'a da makwabta namu dangance da harka ta siyasa wannan sai mu ce zan hankalin mu na farko babba da roƙo da malum a dage da addu'a na biyu dattawa ya kamata kowane da su mu ja hankali dangance da sa kai da cikin wani yanayi na uku in ka diba 'yan siyasa nan duk da matasa ka ihu da kuwa da ɗaukar makamai da shan ƙwayoyi wannan masu neman mulkin nan ɗayan su ba maki ba cikin ƙasa sai sun gama siyasa su sun kare sannan su mai kadda su mai yawa nan afirka hangana shugabannin ne kai da haka muna kira dukkan littizar dukkan wani matashi ya ja hankalin ɗa ne da kuskure sa kai ne cikin wani yanayi cikin wani ihu ko cikin wani shaye-shaye assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio tera mai albarka ina yi muku fatan alkhairi a gaskiya muna bakin ciki da allah wadai abin da ya faru a ƙasar sweden na wulakanta alkur'ani da aka yi kuma muna taya eh, musulmin ƙasar sweden baƙin ciki da na musulmin duniya ga baki ɗaya kuma muna allah wadai wannan wanda suka yi aikin ubangiji allah ka ɗau mataki a kansu allah ka nuna mu aya ina yi muku fatan alkhairi daga naku samariya haruna idris ɗan nijar jihar zandar mazaunin ƙasar libya a nan turfoli bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili-sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku wuto a kwarya malami na gaba sai ka ja muje. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu ya ce wasa jamhuriyar musulunci ta yare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna can da Allah wade da wannan sojarci da aka ma alkur'ani mai sarki a ƙasar sufi muna baƙin cikin da alkur'ani mai sarki saboda alkur'ani mai tsarki shine madogara dukkan musulmi muna baƙin cikin muna baƙin cikin wannan tozarci da aka mashi Allah tozarta su kansu wanda suka tozarta alkur'ani mai tsarki saboda alkur'ani ba abin da za a tozarta ba ne ba alkur'ani shi ne makamin mu shi ne madogaran mu mu musulmai Allah tozarta su mai magana mamman salisu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran mai magana Musha Salihu Maradi kira ne muke yi ga Isra'ila akan kadda ta ce ta ɗauki wani mummunan mataki na soja akan martani biyu bayan jikita yahudawan nan sun sha bakwai wanda wani kumando na dakarun nan na shuhada'ul kudus ya yi domin isra'ila ta diba ta gani wa tsawon shekara saba'in ko sama ga saba'in ma ce, suna kalkashe falistina sun kwace masu ƙasarsu sun jama'a waɗanda ma suka yi gudun hijira ba su tsira ba tana bin su har sansanin su tana kalkashe su kamar abin da ya waka na baya bayan nan a tini da sauran wasu sansani na gudun hijira saboda haka wannan bai kai matsayin da isra'ila za ta ce ta ɗauki wani mummunan mataki a kansu ba abin da ya fiye ma isra'ila shine ta rusa wannan akida ta ta wariya ta shirya da kowa da kowa wannan muna ganin shine zai kawo zaman lahiya a cikin wannan ƙasa amma duk wani mataki na soja ba zai haifar ma isra'ila da ɗaya mai ido ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh to da fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo karshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin namu koyi harshen faransanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 46 To a yau dai za mu tafi ne bakunta inda ɗaya daga cikin abokan Muhammadu wato Ali ya kirayi abokin nasa Muhammadu zuwa ga cin abincin rana. Ga shi dai ranar Juma'a ce, kuma matar Ali ta yi tafiya zuwa birnin Mashhad domin kai ziyara ga mahaifiyarta, saboda haka yau Ali yana a gidansa da ke birnin Tehran shi kaɗai. Kuma irin wannan lokaci Ali yakan dafa abinci ne da kansa, domin kuwa shi yana son dafa abinci da kansa matuƙa. Saboda haka idan ana so a ji yaya Ali yake dafa abincinsa wani irin daɗi ne abincin nasa yake da shi, to sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri baki ɗaya, amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin tattaunawar. kamar haka حالت چطور است؟ یا یا ککی تو چطوری؟ کی یا یا ککی بفرمایید بسم الله خوش آمدی برکه دزوع بو کمشی غذا abinci غذاها جمع abinci بو می آید قمشی ینا زوا همسرت ماترکا نرگس سونن نرگس الان ینزو مشهد برنن مشهد مادرش مهی پیرسا تو خودت کی دکنکا تو پختی کی کدفه بوی خوب کمشی میدادی بو دارد یه کمشی آره ای آشپز کوکو پلو شنکاپا جوجه کازا کباب گسش نامه من پختم نی ندپا کباب ها جمعین گسش نامه خوشمزه میدادی واقعا دگسکی مردم متنه دنیا دنیا همه مردم دنیا دکان متنن دنیا آنها میدانند سو سنسنی چای شی آماده شریه باشد شیکن خودم دکینم من چای میریزم نی zan zuba shayi. Komak. Taimako. To mi khahi. Kai kana son. Bukhur. Ka ci. Man mi pazam. Ni zan dafa. Nushe jan. A ci lafiya. Cegune. Ta yaya. درست شریعه درست کردی؟ کاشریا جوجه کازا نمک گشری فلفل یجی زعفران زعفران آب لیمو روان لیمون زمی پیاز البسه من مخلوط کردم نی نه هر حدا بعد از باین او آماده است شی شریکی آسان است mai sauƙi ne. To, madalla. To, yanzu haka dai Muhammadu ya riga ya isa gidan abokinsa Ali. Ko da yake dai kafin wannan lokaci dama ya riga ya taɓa zuwa gidan, saboda haka a wannan karo bai sha wahala wurin gano gidan ba. ya riga ya danna ƙaurawa an buɗe masa ya shiga cikin gidan a kasance tare da mu. سلام حالت چطور است؟ بفرمایید سلام خیلی ممنون تو چطوری؟ خوبم خوش آمدی بوی غذا می آید همسرت در خانه است؟ نه نرگس الان در مشهد است خانه مادرش تو خودت غذا پختی؟ بوی خوبی دارد آره من آشپز خوبی هستم پلو با جوجه کباب پختم به به جوجه کباب کباب های ایرانی خیلی خوشمزه است واقعا همه مردم دنیا میدانند غذاهای ایرانی خوشمزه است چای آماده است باشد خودم چای میریزم کمک میخواهی؟ نه تو چای بخور من خودم غذا میپزم واقعا خوشمزه است تو آشپز خوبی هستی نوشه جان چگونه جوجه کباب را درست کردی؟ جوجه، نمک، فلفل، آب لیمو و پیاز و زعفران را مخلوط می کنم بعد از سه تا چهار ساعت جوجه برای کباب آماده می شود آسان است من هم جمعه جوجه کباب میپزم To madalla an dai ji yadda ta kaya tsakanin Ali da kuma baƙonsa Muhammadu. Saboda haka sai kuma ƙara jin wannan tattaunawa da ta gudana su da ta a cikin harshen Hausa. سلام سلام علیکم حالت چطور است؟ کنا لپیه بفرمایید بسم الله سلام علیکم السلام خیلی ممنون نگودی تو چطوری؟ کیا ککی خوبم اینا لپیه خوش آمدی بسم الله سند زوا بوی غذا می آید کمشن ابینچی یه زوا همسرت در خانه است مترکه تنا گیرانی. نه نرگس الان در مشهد است ا نرگس انزو تنا برن مشهد خانه مادرش گیرن مهیپیرتا تو خودت غذا پختی؟ کده که کدپا ابینچی؟ بوی خوبی دارد یعنی شی میدادی؟ آره ای؟ من آشپز خوبی هستم نی نه ایا دفع ابینچی سوسی پلو با جوجه کباب پختم na dafa shinkafa da gasasshen naman kaji kebab. Bah bah, juje kebab. A gasasshen nama kebab? کباب های ایرانی خیلی خوشمزه است. گسشن نامن ایرانیاوا ینا دا دادی سوسی. Haka ne? همه مردم دنیا میدانند غذاهای ایرانی خوشمزه است. دکن متنن دنیا سنسن san cewa abincin و یه da daɗi sosai. چای آماده است. اکوی شایی ان باشد. خودم چای میریزم. شکنه. نی دکینا زن شایی. کمک می خواهی؟ بکتر قطر تیمکو؟ نه تو چای بخور؟ آ پیک ششایی من خودم غذا میپزم نی زنده پا ابینچی To madalla, to jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo ƙarshe dole a nan za mu dakata a cikin shirin na yau. Ni Abdullahi Salihun jagoranci rigamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Tomarilla yanzu kuma ga shirin Afirka a yau a matsayin shirin mana ƙarshe. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To har yau dai muna kan batun nan na yadda dangantaka tsakanin Faransa da kuma Burkina Faso ke daɗa tsami. batun da ya fito hakan shine kiran da faransa ta yi wa jakadanta a burkina faso domin tuntuɓa Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. marala dangantaka dai tsakanin faransa da kuma burkina faso na dada tsami lamarin da ya fito hakan a fili shine yadda faransar ta kai ga kiran jakadanta akan abin da ta kira domin tuntuɓa wanda ke nuna cewa dai dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu na dada kamari a halin da ake ciki dai faransa ta amince da bukatar jagororin mulkin sojin burkina faso na janye dukkan sojinta daga kasar burkina faso da ke fama da hararen masu ikirarin jihadi ta ce tana son kare kanta akwai sojojin faransa guda 400 a burkina faso waɗanda ke da wata ɗaya kafin su fice daga ƙasar a shekarar da ta gabata sojojin faransa suka janye daga mali ƙasar da sojojinta suka shafe kusan shekara takwas suna faɗa da masu ikirarin jihadi faransa dai ta ci gaba da kulla kawancen soji da ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka da ke afirka ta yamma inda take cewa tana taimaka musu da yaƙi da masu ikirarin jihadi waɗanda ke cin karansu babu babbaka a yankin ƙarƙashin tawagar barkan sai dai zargin da ake yi masu na zuwa da niyyar wawushe arzikin ƙasashen ya janyo wa ƙasar baƙin jini inda zanga-zangar ƙin jinin sojin ta ke daɗa wanzuwa ƙasashen da tuni suka raba gari da sojin na faransa irin su mali da jamhuriyar tsakiyar afirka a yanzu sun soma aiki da sojin hayar rasha na wagner kawo yanzu dai burkina faso ta musanta rahotanni da ke cewa za ta yi aiki da sojin hayar na rasha wajen yakar masu ikirarin jihadi sai dai wasu jami'ai daga cikin kungiyar sun riga da sun shiga kasar a cewar kamfanin dalancin labaran afp faransa dai ta tabbatar da samun bukatar janye dakarun nata daga burkina faso mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen faransa ya tabbatar da cewa gwamnatin burkina faso da ake da buƙatar ganin sojojinta sun fice daga ƙasar za mu mutunta sharuɗan yarjejeniyar ta hanyar amincewa da buƙatar a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta faransa burkina faso dai ta ɗauki gwamman shekaru tana fama da ayyukan 'yan ta da ƙayar baya wanda ya tilastawa mutum kusan miliyan biyu barin gidajensu a baya bayan nan wasu da ake zargi masu kirarin jihadi ne sun yi garkuwa da wasu mata guda 60 waɗanda suka je daji neman itace a yankin arewacin ƙasar ta burkina faso sannan a farkon watan nan an gano garokin mutum 28 da aka harbe a garin nuna da ke arewa maso yammacin ƙasar an dai isa ko matan da tuni hukumomin ƙasar suka karɓe su tun bayan da kaftin ibrahima turawure ya kwace iko da mulki a burkina faso a watan satumba an yi ta yaɗa jita-jitar cewa zai fara aiki da sojin hayar rasha na wagner waɗanda takwarorinsu na ghana suka ce abin damuwa ne kaftin traore ya yi alkawarin sake kwace iko da yankunan da ke hannun masu ikirarin jihadi da kuma gudanar da zaɓuka a watan yuli na shekarar 2024 mai zuwa da hukumomin sojin ga wagadugu suka sanar da faransa da wannan matakin a hukumance gwamnatin paris ta kira jakadanta luc haddad a kan abin da ta kira domin tuntuɓa a game da halin da ake ciki a burkina faso mun dawo matakin kiran jakadan mu zuwa paris domin tuntuɓa kan yanayin da ake ciki da kuma alakar da ke tsakaninmu a cewar likidarse a game da batun kiran jakadan na wucin gadi ko kuma gaba ɗaya kakin ma'aikatar harkokin wajen faransa an claire ta ce paris ta cimma matsaya da hukumomin burkina faso cewa za su tattauna batun cikin tsanaki da kuma kyakkyawar hulɗar diplomasiya kamar yadda aka saba shi dai a tsarin diplomasiya irin wannan kiran jakada domin tuntuɓa yana nufin nuna ɓacin rai na wata ƙasa ko kuma a kira shi da rikicin diplomasiya to sai dai shi kiran na jakadar na faransa ya ci karo ne da bukatar da hukumar burkina faso suka gabatar a watan disamba da ya gabata na canza jakadar na faransa jakadar wanda ke awa wagadugu tun cikin shekarar 2019 ya dai ci gaba da kasancewa a kasar ta burkina faso ita dai burkina faso na mai bukatar ficewar sojojin na faransa duba da yadda al'amuran tsaro ke ci gaba da rincaɓewa a kasar burkina faso dai na mai kalubalantar yarjejeniyar 2018 da ta tanadi zaman dakarun na faransa a kasar kuma kamar yadda yarjejeniyar ta tanada sojin na faransar za su fice ne wata guda bayan samun takardar a rubuce a game da yadda hulɗa tsakanin faransa da burkina faso ke ƙara taɓarɓarewa da kuma yadda ƙin jinin sojan faransa ke ƙara bazuwa a ƙasar hukumomin na faransa sun bayyana a kwanan baya cewa sojan na faransa ba za su tsaya a ƙasar ba ba tare da amincewar hukumomin burkina faso ba akwai dai sojin faransa na musamman kimanin 400 a rundunar da ake kira sabar a burkina faso sojojin kuma za su fice nan da karshen watan fabrairu sannan kwashe dukkanin kayayyakin aikinsu zai kai zuwa karshen watan afrilu kamar da wata majiya daga faransar ta shaidawa kamfanin dillacin labaran afp a cewar wasu majiyoyi masu cin karo da juna mafita ita ce yanzu sake girki dakarun da aka kwashe a burkina faso a makwabciyar kasar jamhuriyar nijar inda ke akwai kusan sojin na faransa dubu biyu faransa dai na zargin kasar rasha da kisa kin jininta da ake yi a afirka wanda kuma bai rasa nasaba da yadda rashar ke samun karbuwa a yankin moscow dai ta yi watsi da sarkin tana mai cewa duk abin da ke faruwa laifin kasashen yamman ne kuma su suka janyo wa kansu duba da siyasar su ta kasa da kasa idan yau mahukuntan mali ba su gamsu da aikin su zan faransa ba ba laifinmu ne ba a cewar ministan harkokin wajen rasha sarki lavrov mr lavrov na maimai da martani ne kan kalaman shugaba emmanuel macron na faransa da aka tambaye shi a ranar 22 ga watan janairu game da halin da ake ciki a burkina faso shugaba macron ya buƙaci da abin da ya kira murɗe labarai na wasu masu ƙinmu da kuma rasha ministan harkokin wajen ƙasar rasha ya bayyana a wani taron manema labarai yayin ganawa da takwaransa na eswatini ko kuma tsohuwar swaziland cewa moscow ba ta shige a cikin harkokin cikin gidan wata ƙasa ko kuma wasu ƙasashe da yake jaddada cewa ƙasar na goyon bayan ayyukan ta'addanci sergei lavrov ya yi tun cewa ƙasarsa ta goyi bayan faransa a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a ƙudurin neman girke karunta a yankin sahel domin yaƙar waɗannan 'yan ta'addan da faransar ta goyi bayan su a libya sannu a hankali dai kyamar faransa na ƙara bazuwa a yankin na sahel tuni sojojin ta kimanin hamsin suka fice daga afirka ta tsakiya kuma hakan ya zo watanni kaɗan bayan da sojin na faransa suka fice daga ƙasar mali rasha dai an ce tana da masu ba da horo biyar a afirka ta tsakiya waɗanda ba sa shiga faɗa kai tsaye da gungun haramtattun ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai sannan kuma tana mai ƙalubalantar rudanin da ake da shi na cewa akwai alaƙa tsakanin sojojinta da kuma sojin haya na wagner To masu sauraro da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. To masu sauraro da hakan ne kuma kawo ƙarshen jiran shirin namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. rahotanni daga najeriya sun bayyana cewa babu man fetur a mafi yawan gidajen sayar da mai lamarin da ya janyo karin farashin man fetur a cikin ƙasar. shafin africa news ya watsa rahoton cewa karancin man fetur cinkoso a bankuna domin canjin kuɗaɗe baya ga rashin tsaro da rashin ruwan sha da wutar lantarki duk sun taru sun yawa ga mutane da dama da wurga su cikin mawuyacin hali a najeriya kuma a cikin waɗannan kwanakin nan babban titi titin kasuwanci na awolowo da ke birnin lagos mai ɗauki da yawan jama'a da suka kai miliyan ashirin a najeriya a kullum yana toshewa saboda cunkoson ababen hawa da ke kara ta'azzara sakamakon jiran man fetur lamarin da ya kara jefa mazauna yankin cikin wahala shugaban kasar chadi muhammad debi ya gana da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu a jiya laraba muhammad debi ya ziyarci haramtacciyar kasar isra'ila ce domin bude ofishin jakadancin kasarsa da ke tsakiyar afirka a haramtacciyar kasar isra'ila bisa alakar diplomasiya da suka kulla tun tsawon shekaru biyar da suka gabata a cikin shekara ta 2019 ce yayin wa'adin ƙarshe na Netanyahu shi da marigayi shugaba idris debi itino mahaifin muhammad debi suka cima yarjejeniyar sake kulla alakar jakadanci a tsakaninsu har da sanarwa a fili an kashe idris debi ne wanda ya mulki al'ummar musulmi fiye da shekaru 30 a shekara ta 2021 a fagen daga a yaƙi da 'yan tawaye sannan aka naɗa ɗansa da ya mai gurbinsa a matsayin shugaban ƙasa a gwamnatin mulkin soji fiye da mutane miliyan ɗaya ne suka halarci buɗaɗɗen zaman taron jama'a na Papa Roma Francis a birnin Kinshasa fadar mulkin jamhuriyar demokradiyyar Congo. Shafin Africa News ya watsa rahoton cewa sama da mutane miliyan guda ne suka fito domin gudanar da tarba ga shugaban ɗariƙar Katolika na mabiya addinin Kirista Papa Roma Francis a birnin Kinshasa fadar mulkin jamhuriyar demokradiyyar Congo a jiya Laraba. rahotanni sun bayyana cewa da yawa daga cikin mabiya sun ɗauki matakin tafiya birnin kinshasa fadar mulkin ƙasar ce da yawansu ya kai mutane miliyan goma sha biyar Mutum a daren talata domin isa birnin na kinshasa don tabbatar da samun damar ganin paparoma francis a jiya laraba majiyar gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta bayyana cewa kamar yadda ƙasar sa take fama da matsaloli da dama musamman rashin zaman lafiya suna masu fatan neman paparoma ya musu addu'o'i domin ƙasashen da suke kewaye da su su bar su cikin kwanciyar hankali kasar rasha ta zargi haramtacciyar kasar isra'ila kan gabatar da makaman yaƙi ga kasar ukraine to masu mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin shirin namu sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa muni lafiya